صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أحييكم بكهف الإسلام وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم talata ko ko na yau alhamis ishirin da 21 ga watan goma hijira ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina shekara 1436 wanda ya daidai da shidda ga watan august shekara ta dubu biyu da goma sha biyar miladiya za mu ci gaba a cikin wannan daura al'ilmiya fi ulumin hadis a cikin wannan littafi na albarka al-manzumatu balkoniya karatunmu na jiya mun tattauna akan hadisin mursal inda mun kai bayani ta'arif abin da ake nufi da mursal sannan mun ka ba da misali akan hadisin murta wanda imam muslim ya ruwaito daga sa'id bin musayyab rahimahullah cewa anna rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama naha anil muzabana wannan hadisi mursal ne saboda sa'id bin musayyab ya ce anna rasulullah anna rasulullah sallallahu alaihi wa sallama qala sa'id bin musayyab ko da annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu ba a haife shi ba kamar da malamai sun ka bayani a haife shi lokacin khilafatu umar karshen khilafatu umar radiyallahu anhu sannan mun kai bayani akan hukuncin hadisin musa a wurin malamai inda muka kawo ra'ayi guda uku ra'ayi na farko na abu hanifa da malik da ahmad bin hanbal akan cewa mursal hujja ne amma da sharuɗa guda ya kasance al-mursal ya kasance sika sannan kuma a san shi da kasance yana ruwaya daga du'afa ba yana yin ruwaya an istiqat sannan ra'ayi na biyu shine na imam shafi'i al farqu baina kibar tabi'in marasil kibar tabi'in wa sigar tabi'in inda imam shafi'i ya karɓi marasil kibar tabi'in tare da sharuɗa sannan ya yi rabbi eh, marasil sigar tabi'in sannan shi kibar tabi'in imam shafi'i ya cire sa'id bin musayyar wanda ya tafi a kan cewa marasil ɗin sa'id bin musayyar hujja ne ina fata an fahimta saboda shi أغلب مراتب سعيد بن المسيب wanda yake ɓoye sunansa bai faɗa ba shine abu hurera radiyallahu anhu to sannan game da sauran kibarun tabi'in imamu shafi'i ya sanya sharuɗa inda ya ce kasance al-mursil ya kuna fiƙa labudda an ya kuna fiƙa sannan ya kasance wannan mursal an ruwaito shi ta wata hanya musnadan an ruwaito shi ta wata hanya musnadan sannan sharadi na uku ya kasance wannan mursal kad wafaqahu qawlu sahabi sannan na sharadi na hudu ya kasance wannan mursal malamai sun yi fatawa akan madlulin abin da wannan mursal ya kunsa to sannan mun ka tattauna akan marasilus sahaba marasilus sahaba inda mun kai bayani akan ma'anarsa shine sahabi ya jingina magana ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ma adafahu sahabi ila nabi sallallahu alaihi wasallam min qawlin aw qilin aw taqrir ma lan yasma'uhu min ma lam yasma'uhu min abin da bai jiya daga annabi ba amma ya jingina shi saboda li sabri sinnihi aw li ta'akhkhuri islamihi aw li jihadihi wa adami huduri ko ya kasance ko ya kasance ko ya kasance lokacin da annabi ya faɗi wannan hadisi shi wannan sahabin ba a haife shi ba ko kuma shi na da karancin shekaru da isa ya talibi ba ko kuma ya kasance lokacin da ta ta'akkuri islami ko kuma bai musulunta ba sai daga bayan musulunta kamar irin abu hurairar radiyallahu anhu ko kuma ya kasance lokacin da an ka faɗi wannan hadisin baya wurin baya wurin to sai amma in zai faɗi hadisi sai ya jingina shi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba tare da ya faɗi wanda ya faɗa masa ba sannan shi ne ake nufi da marasilus sahaba wanda malamai sun kai bayani akan cewa marasilus sahaba hujja ne kamar da ibn hajar al-asqalani ya ambata a cikin hadith sari cewa malamai sun ittifaki akan karba marafilis sahaba sai waɗanda dai an ka samu yan baya waɗanda sun ka zama shazi kuma a shihu la yu'tabar bi shaz ba a kula da shi ina fata an fahimta sannan mun kai bayani akan shi hukuncin hadisin mursal eh, mafi eh, rinjayen kauli shine da'i shi hadisin mursal saboda shine ra'ayi na uku na malaman hadisi kamar da imam musulun ya ambata a cikin muqaddima ta su inda ka cewa eh, al-mursal min ar-riwayat fi asl qawlina wa qawli ahli ahli al-ilm bil akhbar laysa bi hujja cewa mursal na ruwayoyi wanda an ka ruwaito abinda a asalin kaulin ne da kuma malaman hadisi mursal ba hujja bane to wannan kauli shine aqrab ila sawab kamar da mun ka bayani sannan ka tattauna akan al-mursal al-khafi inda muka bada bambancin su tsakanin ne a bambanci tsakanin mursal al-khafi da mursal da kuma tadli ta yau za mu ci gaba da rabin baiki wa kul garibu ma rawa rawi faqat mala yace wa kul garibu kace garib ma rawa rawi faqat shine wanda rawi ɗaya kawai ya ruwaito shi rawi ɗaya kawai ya ruwaito shi wa kul garibun ma rawa rawun fakat garib shine hadisin da rawi ɗaya kawai ya ruwaito shi to malamai malaman hadisi yadda sun ka ba da ta'arif hadisul garib huwa huwa al-hadith allazi huwa al-hadith allazi huwa hadith allazi in faraja bi riwayatihi انفرد بروايته انفرد بروايته شخص واحد شخص واحد شخص واحد هو الحديث الذي انفرد بروايته شخص واحد في كل في كل طبقة من طبقات السند في كل طبقة من طبقات السند في كل طبقة من طبقات السند أو في أو في بعض طبقات السند أو في بعض طبقات السند ولو في طبقة واحدة ولو في طبقة واحدة زم إليك هو الحديث الذي هو الحديث الذي انفرد بروايته انفرد بروايته شخص واحد شخص واحد في كل طبقة في كل طبقة من طبقات السند من طبقات السند أو في بعض طبقات السند أو في بعض طبقات السند ولو في طبقة واحدة ولو في طبقة واحدة ولو في طبقة واحدة ولو في طبقة واحدة wannan shine ta'arif hadithul garib wannan shine ta'arif hadithul garib malamai sun ga ce huwa hadithul ladhi huwa hadithul ladhi in farada bi riwayatihi shakhsun wahid na ga ne a bar shi haka هو هو الحديث الذي انطلق في روايته شخص واحد شين حديث دا متن دايا كايتا شخص واحد متن دايا كايتا دا روايته متن دايا كايتا دا روايته في كل طبقة من طبقات السند أتكون قوة طبقة daga cikin tabakat na sanad misali yana iya yiwa ko ce tabaka da hadisi yana da tabaka guda biyar الطبقة الأولى والثانية والثالثة والرابعة ya kasance baki daya ya kasance baki daya kowace tabaka mutum ɗaya kawai ya ruwaito shi au fi ba'aji tabaqati sanan ko kuma cikin wasu tabaka da ba dukkan tabaka sanar ba wasu daga cikin tabaqati sanar an ka samu mutum ɗaya ya rabi da ruwaito shi misali tabaka ta farko a samu mutum biyu ko uku sun ka ruwaito shi sabaka ta biyu a samu mutum biyu ko ku sun karwaito shi amma sabaka ta hudu a samu mutum daya kawai ina fata an fahimta to shine yake nufi na fi ba'd sabaqati sanad? ko kuma ya kasance cikin wasu sabaka daga cikin sabaqati sanar walau fi sabaqatin wahida ko da a cikin sabaka daya ce kawai to saboda haka idan an ka samu jami'in sabaqatis sanad ne awwali ila akhirih an ka samu mutum ɗaya ɗaya ya ruwaito hadisi to wannan hadisi ana kiransa gari ana kiransa al gari ina fata an fahimci wannan ana kiransa al gari amma haka kuma idan an ka samu cikin misali hadisi na da sabaka guda biyar sabaka guda biyu an samu mutum fiye da biyu sun karuwaito hadisi sai sauran tabaka guda ku an ka samu mutum ɗaya ɗaya ɗaya sun karu wasu wannan hadisi hawayo ana kira wannan hadisi al gari haka kuma idan ya kasance hadisi na tabaka guda da tabaka guda hudu mutum fiye da ɗaya sun wasu hadisi amma tabaka ta ƙarshe misali ko tabaka ta tsakiya an ka samu mutum ɗaya kawai ya rawaito hadisi hawa yau ana kira wannan hadisi al gari hawa yau ana kiransa al gari ina fata an fahimci wannan to wannan ne ta'arif hadith al gari to misalin sa kafin mu shiga cikin anwa hadisi sananne wanda kun ka sani hadisi innama la amal dunya qala imam al-bukhari rahimahullah haddathana yahya bin kathir قال حدثنا سفيان عن محمد عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الأعمال بالنية ولا اللفظ كنا الأعمال بالنية با بالنيات با كما وانتم تكون كسني إنما الأعمال بالنيات نفرق كنا أما وانا وانا بوهاري روتي تكين كتاب الطلاق الأعمال بالنية limar'in manawa limar'in manawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi wa hijratuhu ila Allah wa rasulihi ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها وانت ينكحها أما وانا يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه تو wannan hadisi idan ka bige isnadi ne dari saboda babu wanda ya ta wannan hadisi daga umar bin hassan umar yana da dalibai masu ɗingin yawa babu wanda ya ta wannan hadisi daga umar bin hassan illa alkama bin waka baki daya babu dukkan almajiran umar baki daya in ka bibi in ka bi hanyoyin wannan hadisin baki daya cikin kutubu sunna ba ka taɓa samun wata ruwaya daga umar ta wannan hadisi sai ta hanya alkama bin waka ina fata an fahimci wannan sai ta hanyar alkama bini wa qaf haka babu wanda ya ruwaito wannan hadisi daga alkama bini wa qaf baki daya cikin almajiransa sai muhammad bin ibrahim at shi kadai ya ruwaito wannan ruwaya duk da cewa alkama shi na da almajirai masu indin yawa to babu wanda ya ruwaito wannan ruwaya daga alkama bin waqas illa muhammad bin ibrahim at haka cikin almajiran muhammad bin ibrahim attini babu wanda ya rawaito wannan ruwaya daga muhammad bin ibrahim attini illa yahya bin sa'id al-ansari to daga Yahya an ka samu mutane da dama sun ruwaito kaga akwai sufyan ya ruwaito daga gare shi sannan hammad bin zaid ya ruwaito daga daga daga yahya bin sa'id al-ansari kamar wa a cikin cikin kitabul buyu buhari ya ruwaito ta ruwaya wadda ba ta hanyar tafiyan ba suka ce haddasana musaddad haddasana bin zaid قال حدثنا يحيى بن سعيد العساري عن محمد بن ابراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول الأعمال بالنية إن فتاة فهمتم هذا قرشي wannan hadisi haka babu wanda ruwa ta shi daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk cikin sahabban manzo Allah baki daya baki daya babu wanda ruwa ta wannan hadisi daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai Umar bin Khattab an samu wasu ruwayoyi da wasu sahabbai amma dukkan da isai ne amma ruwaya ingantacciya daga manzon Allah duk sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu wanda ruwa ta wannan ruwaya daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam illa al-faruq umar bin khattab radiyallahu anhu to wannan shine misalin gari ina fata kun kaga cikin tabaka umar shi kadai ya kadai ta ruwaito wannan hadisi tabaka almajiran umar wanda ya kadai ta ruwaito wannan hadisi shine alqama bin waqa tabaka almajiran alqama wanda ya ruwaito shi kawai muhammad bin ibrahim al-taymi sannan cikin almajiran muhammad bin ibrahim al-taymi wanda ya ruwaito shi kawai shine yahya bin sa'id al-ansari sannan daga yahya yawan wasu ina fata an fahimta to wannan shine misalin hadith al-gharib idan kuka dubi ta'arifi wannan ta'arifin hadith al-gharib kamar da muka ba su wa wal hadith alladhi infarada bi riwayatihi shakhs wahid fi kulli sabaqatin min tabaqati sanad أو في بعض طبقات السند ولو في طبقة واحدة لكتبت وانا حديثي كتبت أكون وانا تعريفي ذا هكذا يا وانا تعريفي يا تبت أكا وانا حديث so الغريب شنا دا أنواع شنا دا أنواع نفرقو النوع الأول أقول الغريب المطلق الغريب المطلق الغريب المطلق الغريب المطلق تو غریب المطلق تعریف اس کا میں والا میں سو کا هو الذي وقع تفوض او الغرابه في اصل سنده في اصل سنده في الاصل في اصل سنده هو الذي وقع تفوض او الغرابه في اصل سنده في اصل سنجي. sanadihi shine hadisin da an ka samu kaɗaita a cikinsa fi asli sanadihi tun farkon a asalin isnadinsa ma'ana a farkon isnadinsa ma to shi aka kira da garib al mutalak ma'ana wannan garaba ta faru tun asalin isnadi tun asalin fi asli sanadi fi asli sanadi tun asalin isnadi shi aka ni da al-gharib al-mutlaq kama hadisi inna mal bi-niyyah garaba ce ta faru tun daga fil asal as-sanadi fi asli sanadi saboda ni saboda Umar kawai eh, alkama bin waqas kawai ya ruwaito shi daga Umar kaga shi a farkon isnadi saboda haka wannan ana kiransa wannan hadisi inna mal bi-niyyah ana kiransa al-garib al-mutlaq al al-mutlaq saboda al-garaba da tafarruz din ya faru fi asli sanad tun farko isnadi tushen isnadi ne garaba ta faru ciki to wannan shi aka da al-garib al-mutlaq sannan na biyu akwai garib sanadan wa matanan garib sanadan wa matanan gari sanadan wa matanan gari sanadan wa matanan in ya tsammi da gari sanadan wa matanan nau'i da biyu kenan ya ke nufi da shi su malamai sun ce huwa alhadisun lazi huwa alhadisun lazi rawa matnahu shakhsun wahid هو حديث الذي روى متنه شخص واحد هو حديث الذي روى متنه شخص واحد وتشين حديث دا mutum ɗaya kawai ya ruwaito masaninsa mutum ɗaya kawai ya ruwaito masaninsa to shi aka kira da gari sanadan wa masanan me yasa aka mai sanadan saboda cikin isnadi mutum ɗaya ne me yasa aka mai masana saboda wannan matani duk in za ka bincika cikin kutubu suna baki ɗaya mutum daya kawai ya ruwaito wannan matanin ina fata an fahimta shi yasa ka kire shi gari sanada wa matsala har yau misalin ka shine hadisi inna mal amalu bin saboda ni saboda Umar ɗaya ruwaito wannan matani daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan Umar duk babu wani sahabi da ruwaito wannan matani daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to hawaye wannan hadisi mala amalu duniya na kiransa gari sanadan wa matana me yasa an kira shi sanadan saboda wanda ya roce daga umar mutum ɗaya ne kawai wanda ya roce daga mutum Allah mutum ɗaya ne kawai sannan kuma umar ɗaya eh, firaji da ruwaita wannan matani daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sannan nau'i na uku gari sanadan la matana gari sanadan la matnan garib sanadan la matnan garib sanadan la matnan garib sanadan la matnan ina fata an fahimci wannan shi kuma garib ne ta isnadi kawai banda matani banda matani garib ne kawai a isnadi banda matani تعريفك مع لميتك هو الحديث الذي هو الحديث الذي روى مسلمه روى مسلمه جماعة من الصحابة جماعة من الصحابة من الصحابة وانفرد برواية عن أحد منهم راوي واحد وانفرد برواية عن أحد منهم راوي واحد زنك نعم زن ميتا هو الحديث هو الحديث الذي روى متنه جماعة من الصحابة جماعة من الصحابة وانفرد وانفرد برواية من أحد منهم من أو وانفرد برواية عن أحد منهم عن أحد منه راوي واحد راوي واحد شنو حديث ده sahabbai da dama sun waito matanin wannan hadisi sahabbai da dama sun waito matanin wannan hadisin daga manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sahabbai da dama sun waito matanin wannan hadisi amma sai an ka samu ɗaya daga cikin sahabbai ɗaya daga cikin sahabbai wanda ya ruwaito daga gare shi shi wannan sahabi ne cikin wannan sahabbai rawi ɗaya kawai ya ruwaito daga gare shi ina fata fahimta kama ce hadisin da sahabi guda goma sun rawaito shi kamar mutu misali eh, abu huraira anas bin malik abdullah bin umar abdullah bin abbas abdullah bin amr bin as jabir bin abdullah aisha siddiqa bint siddiq hafsa da har zuwa karshe misali to sai a samu cikin waɗannan sai a samu abu huraira ta hanya ta hanya abu huraira mutum ɗaya kawai ya roce daga abu huraira ina fata an fahimta abubuwa da bai in firaji da ruwa ya wannan hadisin daga manzo Allah ba sahabbai da dama sallallahu alaihi wasallam sahabbai da dama sun yi wannan hadisin daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma shi ta hanya abu hurairar mutum ɗaya kawai cikin almajiransa ya ruwaito wannan hadisin daga abu hurairar sauran almajiran abu hurairar ba su ruwaito ba amma shi abu hurairar zuwa ga manzo Allah ba shi kaɗai ruwaito wannan hadisin ba to irin wannan in kana karatun su na mutum irin wannan nau'i shi ne aka cewa garib min hazan wata za a ga turmizi da yawa cikin hadisi suna da yawa cikin turmizi zai ce ba ya kawo hadisi sai ce haza hadisun hasanun garibun min hazan wata to wannan shi ne a misali in ka ɗauki wannan jumla ka ka diba cikin sunan turmizi duk hadisin da kanka ya kawo ya ce garibun min hazal waja yana nuni wannan garib Eh, sanadan na masna ma'ana iya kawo hadisi kamar garibin min hazin wani ta wannan hanyar da kama wannan hadisi mutum ɗaya kawai ya roƙo daga wannan sahabi amma ta sauran hanyoyi akwai sahabbai da dama waɗanda sun karanta wannan hadisi ilimi dina yawan amfani da wannan lafa garibin min hazin wani garibin min hazin wani ta ƙarshe in yace aka sai ka jaci maka wasu babu an abi hurera wa aisha wa aisha wa abdullahi bin abbas wa to yana so nuna maka akwai sahabban da sun karuwaito wannan hadisi daga manzo Allah amma wannan hanyar da ya kawo maka ta hanyar misali a bi hurera kawai gari ne ta wannan taji shi kadai rawaito wannan hadisi cikin almajiran abu hurera daga abu hurera amma daga manzo Allah akwai mutane da dama shi yasa sai karshe in yace haza hadisin hasan sahihun garibun min hadha alwajh wa fil bab ana aisha wa anas fil hina yawan haka to wannan Eh, wannan shi ne nau'in da imamu yi ka amfani da shi ka ga ta gari da ni hazal wasu ina fata amfani fahimta wannan sai nau'i na uku daga cikin gari na na hudu <laughs> ok gari malam buɗe ne kofar fahimta الغريب النسبي الغريب النسبي نعم نسبي الغريب النسبي نعم غريب النسبي شو تعرف انت معلمين أنت هو الحديث الذي هو الحديث الذي وقع التفاوض فيه وقع التفاوض فيه في أثناء السنة في أثناء سند في أثناء سند في أثناء سند في أثناء سند هو الحديث الذي وقع التفاوض في في أثناء السند في أثناء السند قلنا قريب مطلق في أصل السند ولكن هذا قريب نسبي في أثناء السند في حديث ده Eh, intiraji da ruwaya a kansa ta faru a cikin tsakiyar isnadi ba asalin isnadi ba a tsakiyar isnadi a tsakiyar isnadi wannan shi aka kira algaribin misli wato garaba ba ta faru daga farko ba ana tsakar tafiya an kai tsakiyar isnadi sai garaba ta faru sai ta faru da ya faru ba daga farko ba amma shi garibin al min asli sanad tun tushen isnadi garaba ta fara أما قريب آه قريب النسبي في في أثناء السنة أنا cikin tafiya ba daga asalin isnadi ba ana cikin tafiya an kai tsakiyar isnadi sai an ka samu wannan garaba to shi aka kira al-garib an nisbi misalin sa hadisi imam al-bukhari hadith imam al-bukhari قال إمام البخاري رحمه الله حدثنا أبو الوليد حدثنا أبو الوليد قال حدثنا مالك بن أنس حدثنا مالك بن أنس عن الزهري عن الزهري عن الزهري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة يوم الفتح وعلى رأسه المقفر وعلى رأسه المقفر wannan hadisin abu Wali imamu buhari ya roƙe shi daga abu walid abu walid ya roƙe shi daga imamu darul hijra malik bin anas rahimahullah shi kuma ya roƙe shi daga imamu zuhri imamu zuhri eh, muhammad bin shihab az-zuhri shi kuma zuhri ya roƙe shi daga anas bin malik anas bin malik ce hakika manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga makka rana fathu makka alhali ya sanya kullum kwano ta yaki bisa kansa wa ala ra'asihi al mitfar ya sanya kullar kwano ta yaki wannan kullar ta sulke ta yaki ya daura ta bisa kansa to wannan hadisi in kaddi dai shi gari da musulmi saboda ni saboda tafarra tafarrada bi riwayati bi riwayatihi ma tafarrada malik bi riwayatihi an al tafarra da malik bi riwayatihi an al-hukm ina fata an gani saboda anas bin malik ba shi tsaro su wannan hadisin ba mutane da dama su ruwaito ina fata an fahimci wannan sannan zuhuri zuhuri ba shi tsaro su wannan hadisin daga daga anas ba an samu ɗaliban anas masu yawa su ruwaito wannan hadisin daga anas ina fata an fahimci wannan to sai an ka taho zuhuri na da ɗalibai masu yawa amma baki ɗaya cikin ɗaliban zuhri babu wanda roƙi wannan ruwaya daga zuhri sai malik kawai sai malik kawai ina fata an gane sannan malik suna da almajirai da yawa almajirai da dama sun waito daga malik kun ga inda garaba take kawai cikin tsakiyar isnad daga ruwayar malik an zukuri zukuri na da ɗalibai fiye da ɗari amma wannan hadisin baki ɗaya ɗaliban zukuri babu wanda roƙi shi daga gare shi sai imamu malik kawai to shi yasa zama al-garib an nisbi saboda a tafawus Algaraba garaba waqa'at fi asna'i sanad fi wasfi sanad ina fata an fahimta amma garibin mutalak fi asalin sanad kamar hadisi inna mal duniya niyya umar ɗaya kaɗai ta cikin sahabbai haka alkama ɗaya kaɗai ta cikin cikin ɗalibansa ina fata an fahimta amma wannan ba anas kawai ya rawaito shi daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba sahabbai da dama sun rawaito sannan daga anas ba zuhri ɗaya ta wannan ruwaya ba ɗaliban anas masu indiya su ta wannan ruwaya daga anas to amma daga zuhuri zuhuri na ga ɗalibai masu indiya yawa akwai su sufiyar na su ta sauri akwai su hamad bin zaid akwai malik akwai laifin bin sa'ad akwai irin su uqayl bin aqil duk akwai akwai ire-iren waɗannan ina ba ta an gane to amma dukkanin su babu wanda rutu wannan ruwa daga zuri illa malik malik bin anas saboda haka shi yasa malamai sun kiri wannan gari an nisbi gari an nisbi gari an nisbi ina fata an fahimci wannan sannan shi garibin nisbi shine da anwa garibin nisbi shine da anwa garibin nisbi shine da anwa nau'il awwal التفرد الثقة بالرواية تفرد الثقة بالرواية تفرد الثقة بالرواية تفرد الثقة بالرواية abin da ake nufi sika ya kaɗaita da ruwaito hadisi sika ya kaɗaita da ruwaito hadisi ya ma'ana haka ma'ana an ya kuna hadis ko kuma mu ce allazi rawahu allazi in farada bi riwayatihi al afdalu haka allazi in farada bi riwayatihi thiqa wahid faqat thiqa wahid faqat misali abinda shine hadisi mutane da dama sun ruwaito shi daga malami daga malami amma cikin waɗannan mutane mutum ɗaya kawai a istiqa ina fata an gane saura duk ba su kat bane saboda haka sai mu ce gari min hazal waje limaza la'anna allazi baina wa allazi rawa hazal hadisi hadith ثقة فقط أو انفرد برواية هذا الحديث ثقة صورتك ضعيفين مثالي كمان مثالي آه مثالي آه imam malik rahimahullah misali suna da almajirai da dama misali suna da irin su abdullahi bin wahab suna da su irin abdullahi bin yusuf suna da irin su kutaiba bin sa'is suna da irin su isma'il bin abi uwai da kuma irin su abdullahi bin misali mace abdullahi bin lahiya misali ko kuma misali imam malik suna da ruwa suna da almajirai da dama to sai sun karuwaito sun karuwaito hadisi daga garai to sai an ka samu cikin rashin sa an ka samu misali cikin almajirai imam malik mutum bai sun karuwaito na hadisi daga gare shi su kadai sun karuwaito na hadisi ba ka samu wannan hadisi ta wata hanya illa ta hanyar ina fata an gane to ko da mun ka jiba sai mun ka samu mutum hudu cikin waɗannan ruwa duka du'afa ne kawai mutum guda a sai sa sai mu ce in fara da biyu ya ce hazal hadisi an malik duka wahid fakat ba su ba ina fata an gane saboda baqiyatu ruwa allazi rawahu hasal hadith an malik kulluhu du'afa fa infarada bi riwayatihi min thiqat thiqa wa wuce abdullahi bin wahab amma akwai suna amma duka du'afa wannan ana kira ne gari a nisbi saboda me aka kira nisbi nisbi kamar da hausa ana ce kamar ya za mu ce jin dan a danganta abu nisbiyan kamar da aka sa nisbiya kamar zuwa ga wani bangare haka kenan nisabin ka jingina shi ma'ana wannan hadisi in kana so ka same shi ta hanya ingantacciya kawai sai ka bi ta hanyar wannan sika ina fata an gani to shi yasa suka ce a tafaru tafaru da sika bi ruwaya sannan nau'i na biyu na garibin nisbi na tafaru راوي معين عن راوي معين بحديث معين تفرد راوي معين عن راوي معين بحديث معين شنو راوي دايا يكتب في ya yi intiraji da ruwaito hadisi daga wani rawi ɗaya kuma wannan hadisi shi kaɗai ya ruwaito shi shi na kan tafarru da rawi mu'ayyan an rawi mu'ayyan bi hadis mu'ayyan wato rawi ya ruwaito daga malaminsa akan wani hadisi mu'ayyan ma'ana rawi da ya ruwaito da malaminsa babu wanda ya ruwaito wannan hadisi daga malaminsa shi kaɗai sannan kuma shi kuma malaminsa shi ɗaya yayi intiradi da ruwaito wannan hadisi mu'ayyan baya ne babu wani wanda ya ruwaito shi wanda shi aka nuni da ruwa tafarrud rawi mu'ayyan bi an rawi mu'ayyan an bi hadis mu'ayyan kuma ce nan ya ruwi hadha hadis illa fulanan an fulan lan ruwi hadal hadis illa fulanan an fulan babu wanda ya roto hadisin ga baki ɗaya cikin duniya hadisi illa wani shi kuma ya roto shi kawai daga wani ina fata an gani wannan ana kira ne garib an yisbi cikin anwa garib an yisbi wannan nau'i na uku ko nau'i na uku shi mu ambaci na uku guda biyu sai nau'i na uku shine tafawud ahlin balad mu'ayyan tafawud أهل البلد معين بحديث معين تطلب أهل البلد معين بحديث المعين معنى متعنى gari su kaɗaita da hadisi in ba ta hanyar su ba ka samu wannan hadisi ina fata an gani a ce mutane bin nake kawai sun karuwaito wannan hadisi duk in kai bincike cikin duniya ba ka samu wasu mutane na wani gari sun rawaito wannan hadisi sun ɗaya sun karwaito wannan hadisi ma'ana mutane bin kai kawai sun ka kaɗaita da wannan hadisi ya sa ka gan kamar misali shi kamar ka cewa misali ne kamar an yi kul misali a ce lan yarwi hazal hadis illa ahlul makka lan yarwi hazal hadis illa ahlul makka ko lan yarwi hazal hadis illa ahlul basra ina fata an gane mutanen makka kawai sun karuwaito wannan hadisi mutanen makka kawai sun karuwaito wannan hadisi in ka dubi isnadin duk za ka ga cewa makki baki daya tun daga farko a ƙarshe za ka ga duk yan makka ne za ka ga duk yan makka ne za ka ga duk yan makka ne baki daya za ka ga duk yan makka ne ko kuma yan madina ne kama eh, hadis malik annafe an ibn umar malik an nafi an ibn umar in ka bibi wannan durwa ya madani malik madina eh, nafi madina maula ibn umar abdullahi ibn umar al madani ina fata fahimci wannan to wannan shine nau'i na uku تفاوض أهل البلد معين برواية حديث معين mutanen gari su kaɗaita da ruwaito hadisi bayan wurin su baka samu wannan hadisin ko ina cikin duniya dole ka biyo ta hanyar mutane kuma waɗanda sun karwace shi kawai an bin ta jini ina fata an gane yasa cikin za ka ga malamai na can lan yawi hazal hadis illa ahlu makka lan yawi hazal hadis illa ahlu madina wannan gari musulmi ina fata an gane sai nau'i na na hudu nau'i na na hudu shine tafarrut ahlul balad برواية حديث معين عن أهل البلد معين تفرق أهل البلد معين برواية حديث معين عن أهل بلد معين shine mutanen gari su kaɗaita da ruwaito hadisi daga wasu daga mutane daga wani gari in kana kuma misali hadisi a ce waɗanda sun asali wani sun karwaito shi mutane a rugungu sun shi to amma in kana son ka kai da hadisin babu wanda ya ruwaito wannan hadisin da mutane a ruwan su da yake da kawai ina fata an gane babu wanda ya ruwaito wannan hadisin daga mutane argungu hadisin na mutane argungu ne amma waɗanda sun ka ruwaito wannan hadisin daga mutane argungu yan jinni kai ina fata an gane in kana son ka san hadisin duk hanyar da zaka bi dole sai ka bi hanyar ta yan jinni kai sannan daga yan argungu ina fata an fahimta to bayan hanyar su baka samu wannan hadisin shine kamar da suka cewa lan yawi hazal hadith illa ahli kufa an ahli basra malamai suna yin kudi haka kana karanta kutubin ila da suka zafi irin wannan lan yawi hazal hadith illa ahli kufa an ahli basra illa ahli makka an ahli madina to wannan shine anwa na gari wannan shine anwa na gari ina fata an fahimta wannan shine takaitacce game da anwa al gari sannan hukuncin hadisul gari hukuncin hadisul gari yana iya zama sahih yana iya zama hasan yana iya zama da'i kawai zaka dauki sharuɗin nan guda biyar da muka yi bayani akan su duka aza idan ya cika su sai ka ce masa sahih idan akwai khafifud dab ka kile shi hasan idan ya rasa sharadi ɗaya daga cikin waɗannan shurutu hamsa sai ka cire shi da'i ina fata an fahimci wannan ina fata an fahimci wannan to sai malam ya ci gaba yaka <clears throat> cewa wa kullu ma lam yattafi bi hal isnaduhu munqati al awsa malam rahimahullah ya ce wa kullu ma lam yattafi na'am وكل وكل ما لم يتصل بها اسناده منقطع الاوصال ما لك كل ما لم يتصل duk wani hadisi wanda bai sadu ba bi hali a cikin kowane irin hali isnaduhu to isnadi wannan hadisi munqatil awsal munqatil awsal wato hanyoyin saduwarsa sun yanke hanyoyin saduwarsa sun yanke ina fata an gani daga wasan saduwa jam'i wasal awsal ina fata an fahimci wannan wa isnaduhu munqati al awsal wa ta isnadin sa munqati al awsal hanyoyin saduwa wa isnadin sun yanke to shi aka nuna munqati wa kullu ma la yattasil bi hal isnaduhu munqati al awsal ma'ana wa kullu ma lan yattasil duk hadisin da bai sadu ba bi hal a cikin kowane irin hali wannan hadisi mun ka حيوين تدوت فصون يلكي ثم شياك يجد حديث منقطع حديث آل منقطع ثم لما يكون قديس تعريف الحديث المنقطع هو الذي هو الذي سقط في أثناء سنده هو الذي سقط في أثناء سنده راوي وأكثر laisa ala tawali laisa ala tawali wannan laisa ala tawali ba jure da juna ba ma'ana idan ya kasance jure da juna ba ya kasance kila tabaka ta biyu an rasa daya tabaka ta uku tabaka ta hudu an ka rasa daya tabaka ta biyar akwai tabaka ta shida an ka rasa daya tabaka ta bakwai kuma akwai shine ake nufi ya kasance laisa ala tawali ko kuma ya kasance kawai rawin daya an ka rasa rawin daya an ka rasa walakin bi shart laisa min bidayati al-isnad fi asna'i sanad fi asna'i sanad ba da farkon isnadi ba a tsakiyar isnadi an ka rasa rawi daya ko fiye da daya in kuma fiye da daya ne laisa ala tawali ba suna jibiyar juna ba ina fata an fahimta to wannan shine tarihi hadith munkafa misalin hadithin munkafa shine hadithin da imam musulmi ya ruwaito a cikin sunan nasa inda ka cewa haddasana abu kurai haddasana abu kurai قال حدثنا أبو خالد الأحمر أبو خالد الأحمر عن هشام عن هشام عن هشام عن عن مكهول عن مكهول عن أبي هريرة رضي الله عنه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله فإنها كنز من كنوز الجنة فإنها كنز من kulubin janna wannan hadisi imamu tirmidhi ya rawaito shi daga abu kurai abu kurai ya rawaito shi daga abu khalid al-ahmar abu khalid al-ahmar ya rawaito shi daga hisham hisham ya rawaito shi daga makhul ash-shani makhul ash-shani shi kuma makhul yace an abi huraira radiyallahu anhu daga abi huraira Allah ya da shi shi kuma abu huraira yace qala ni rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce min aksir min qawl la haula wala quwwata illa billah fa innaha kanzun min kunuzil janna ka yawaita fadin la haula wala quwwata illa billah don ita taska ce daga cikin taskokin aljanna taska ce daga cikin taskokin aljanna to wannan hadisi bayan tilin biyar ruwaye ta shi wa qala abu isa هذا هذا الحديث إسناده غير متصل هذا الحديث إسناده غير متصل مقبول لن يسمع من أبي هريرة مقبول لن يسمع من أبي هريرة بايت من زيارة أن حديثي يكي وانا حديثي إسناده غير متصل بتعديبه سبب دليل مقبول الشاني لن يسمع من أبي هريرة بيجي وانا حديثي من أبي هريرة bai ji wani hadisin ba bai ji wannan hadisin daga abi hurera ba saboda makul ashami suka walakin yusuf yana yawa eh, yawan irsali nan irsali in ka gama da wajen jafis da abin suka ce irsali wani lokaci suna nufin ta'arifin mursal ko kuma suna nufin eh, tablis ko kuma suna nufin intika nan ina fata an fahimci wannan wajen istilahat na jahu wa ta'arif to maqul ashami yusfi ma'ana yana yawan koye wasu ya ki faɗi su ya ƙetare su ya faɗi ya faɗi na gaba gare su saboda abu da ya rasu shekara ta hamsin da shida makul ashami ya rasu shekara ta ɗari da sha wani abu don malamai ta sun tami'a wa gida ashara ma'ana shekara ɗari da wani abu sha wani abu misali ko sha ɗaya ko sha biyu ko sha uku da bida yana fara daga biyu zuwa tara ina fata an fahimci wannan to saboda haka ibe malamai in ka karanta sa shi makon za a ga malamai da ya ji hadisi daga gare su amma yan kawo abu hurera da an ce su da al'adun hurera ina fata an fahimta haka malamin jihar wata an sun ka ambata saboda haka yin jiya ba saboda haka في نجاة هذا الحديث غير إسناده غير متصل ومقبول كيف السبب يا دليل إذا إسناده ليس أدبا يتي ومقبول لن يسمع من أبي هريرة وانا حديث منقطع كنا وانا حديث منقطع كنا so dalil kaka dalil mutum zai iya gane wannan hadisi munqati akwai hanyoyin da zaka yi ka gane hadisi munqati malamai su ambaci wannan hanya hanya ta farko shine ya tabbata a tarihi ya tabbata a tarihi cewa wannan rawi ko da an ka haife shi malamin ta da roƙo hadisi da bin ya riga ya rasu ina fata an fahimta in ka karanta tarihi tarjama wanga ma misali kamar misali zan ba su a ce imamu musulun ya ruwaya daga imamu shafi كانوا في اثناء رواية الشا... مسلم عن الشافعي منقطعة لماذا؟ صدر الشكل دا إمام الشافعي يارو في شكل أنت عن مسلم مسلم إمام الشافعي يارو في شكل أنت عن جيدا هو عن يعني أن هذه إمام مسلم شكل أنت عن جيدا شكل دا إمام الشافعي يارو في شكل أنت عن إمام مسلم تلك سامو رواية في مثال أن مسلم حدثنا الشافعي كما تولى منقطع Saboda قد ثبت تاريخيا ولادة راوي بعد وفاة عمن روى عنه ثبت تاريخيا ولادة راوي عمن بعد وفاة عمن روى عنه wannan hanyar da za ta bi ta gano kenan sannan hanya ta biyu shine rawi da kansa ya faɗa da ce zai ji wannan hadisin daga wani ba wanda ita ce hanya ta biyu hanya hanya ta uku adamin إمكانية liqa adam إمكانية liqa misali wanda rawi yana saudiya eh, malamin na saudiya rawi yana yana najeriya sai su misali haddasana dimbaz misali da kuma tarifiyan har lokacin da dimbaz ya rasu wannan mutumin da tafi ya taba zuwa saudiya ba shine adama imkaniyatin liqa ina ba ta fahimta imkaniyatin al-liqa adama imkaniyatin liqa ko kuma a samu hanya ta hudu ita ce a samu malamai a in mafi jar wata adil su yi nafsi fi ce lalle wani bai jiya daga wani ba kamar da tun biyu ce nan wal makhul lan yasma min abi ba kaga an samu wani imam da in imamul hadis قد نص بعدم استماع مقبول من أبي هريرة من هو إمام هذا هو آه، أبو عيسى محمد بن ثروة الترمذي نعم ونشي كرشين حديث آل منقطع كما تفينا قبل والمعدل الساقط من قسمين وما أتى مدلسا نوعين ما لا يتي wal mu'dal shi kuma hadisin mu'dal abin ka nufi da shi as-saqit minhu isnad shine wanda mutum biyu sun ka a cikin isnadinsa mutum biyu sun ka a cikin isnadinsa wa ma ata mudallasan na awani sai ya shiga cikin wani baji kuma a jai hadisin mudallas shi wa ma ata mudallas abinda ya zo akan hadisin mudallas nau'ani nau'i guda biyu zai fara to bari kafin mu shiga cikin nau'ukan mudallas su yi bayani akan mu'adal ina fata an fahimci wannan mala yace wal mu'adal saqit min husnaini wa ma ata mudallasan naw'ani shine wal mu'adal hadith al mu'dal abin ake nufi da hadith al mu'dal saqit min husnaini shine hadisin da mutum zai sun ka fadi a cikin isnadinsa mutum zai sun ka fadi a cikin isnadinsa wa ma ata mudallasan nau'ani abinda ya zo akan hadisin mudallas nau'ani nau'i guda biyu so nan malam ya dabar ta'arifin mudallas ya yi kusuri a cikin rahimahullah saboda idan yake wal mu'dal eh, shaqiqun min husnani kaga ko mun kafa ina shiga ciki saboda cikin ta'arifin mun kace rawi fa aksa laysa ala tawali saboda haka ta ka kayyade mu'adda shine kace bit tawali bit tawali saqit bil mu'tinaini bit tawali a je a wuri daya wanda sai ka kira mu'adda ina fata fahimta da shine cikin istidrakat inda malamai sun kai ma malamin rahimahullah ana saboda in ya bar shi haka ya ce wa mu'adda باقي في يوم اثنين تهدى قطع ان انت قاعد في مئة بمبين في دم القطع تصدر هذا الشيء سامع لما يدنك في بالتواني والمؤدل باقي في يوم اثنين بالتواني وما اتى مدلفا نوعاني هنا بعد ان فهمت الشيء سامع لما تعريف المؤدل مع لما يدنك في هو ما سقط هو ما سقط في سنده اثنان ala tawali isnani ala tawali huwa ma saqata fi sanadihi isnan ala tawali isnan ala tawali shine hadisin da mutum biyu sun ka faɗi a cikinsa amma jere da juna mutum biyu sun ka faɗi a cikinsa amma jere da juna wannan shi ta kira mu'tad huwa hadisin da ta kasa fi sanadihi isnani ala tawali alal tawali shine hadisin da mutum biyu sun ka faɗi a cikin isnadin amma jere da juna jere da juna to misalin modern shine hadisin da imamul hakim ya ruwaito bi sanadihi ila al-ka'anabi bi sanadihi ila kaanabi a cikin littafinsa sa ma'rifatu ulumul hadith ya ruwaito wannan hadisin bi sanadihi yanka ta bi sanadi ma'ana da isnadin har zuwa al shi ko al عن مالك أنه بلغه أنه بلغه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف ولا يكلف إلا بما يطيق النبي صلى الله عليه وسلم حديث دقى أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم يأتي lil mamluk bawa wanda ka kan mallaka amuri yana da haƙƙi ka bashi abincin sai ci wato su wato kuma suna da haƙƙi a kan ka bashi sutura da zai sanya da jikinsa bil ma'ruf amma da kai ta gwargwadon gurgurdan gwargwadon ka bil ma'ruf kamar yadda an ka saba a cikin society din ku bil ma'ruf sannan kada a aza masa aiki sai wanda ya ka iya kada ka aza masa aikin da yake karfin sa ina fata an fahimci wannan wannan hadisi imam malik ya kawo shi cikin muwatta imam malik ya kawo shi cikin muwatta amma ni yace annahu balaga rawahu balaga sun wada kana gani waɗannan balaga tana imam malik to wannan hadisi mu'adam ne saboda imam malik ya kada mutum biyu tsakaninsa da abu huraira ya kada mutum biyu tsakanin su da abu hurera mutanen da ya kasuwa su ne muhammad bin ajilan an aji muhammad bin ajilan an aji ya kada muhammad bin ajilan tare da babansa ajilan sai ambaci abu hurera to shi na wannan hadisi ya zama mu'ajan kun ga ya kada mutum biyu jere da juna jere da juna wannan hadisi mu'ajan wannan hadisi mu'ajan na manta hukuncin hadisi mun kasa da'i yana cikin anwa da'i saboda ni ya kasance hadisin mun kasa da'i ne yana cikin anwa da'i saboda an rasa sharaɗi guda da cikin shuruti hamsa shine ittifal sanad ina fata an gane to mu dawo akan mu'addal mun ga wannan hadisin malik annahu balagahu labari ya iso ma malik an abi hurairah daga abi hurairah to ba musa wanda ba malik labari ba saboda haka shi yasa malami sun kai sun kai hukunci aka wannan hadisi a matsayin mu'dan a matsayin mu'dan saboda ni ko da aka bincika za ka gano mutum biyu imam malik ya kada su ne muhammad bin ajlan an ajin muhammad bin ajlan an abi muhammad bin ajlan an abi saboda haka an kada mutum biyu to wannan shine misalin hadith al mu'adad hadis ai mu'adad sannan akwai wani lokaci da hadisi da za a same shi a matsayin hadisi mu'allak kuma mu'adad malali ta haya ta wata hanya a samu hadisi mu'adad ne kuma mu'allak ta wata hanya hadisi daya mu'allaq ne kuma mu'dal na'am نعم خطأ المعلق لا لا لا an ka samu an ka samu mutum biyu an rasa su a farkon isnadi don mu'allak ma ku sita min awwali sanadi eh, la Nesa ila mun ta mu'allak idan rashin da an ka fara samu na ruwa daga farkon isnadi ya fara to idan an ka samu isnadi an fara samun rashin ruwa daga farkon isnadi kuma ya kasance mutum biyu <laughs> in ta kaga to wannan mu'allak min nahiya ومؤذل من ناحية أخرى إذا فاتك ذلك منا كنا معلق سبو دا يا فارودا تفركو فرقو إسنادي منا كنا مؤذل سبو على أمور سبو تنبيو على ثواني. إذا فاتك فايتا كبالا نعم وانا شيني أنا إسام حديث مؤذل كما معلق أنا أنا إسام ولكن كما ذكرت ليس كل مؤذل معلق وليس كل معلق أيضا مؤذل ya kawo na'am na'am ko shi sai muke mai mu'allak wa mu'udal saboda an rasa farkon isnadi sannan kuma tsakiyar isnadi an samu tumbi da an kasa ina fata an gane yana yiwa hadisi da ka samu waɗannan suwar isqat fi sanad da yawa a ciki shi hadisi da yana yiwa kamar yadda malam Yunus ya ce farko isnadi an ka rasa daya sannan an ka samu mutum na biyu an ka rasa na uku da na hudu kaga mun samu mu'allaq mun samu ma'udad sannan an ka samu na hudu sai na biya ummun karasa shi sai an ka ambaci sahabi an ka ambaci annabi sallallahu alaihi wa sallama kaga ya zama kuma musta ina fata an ga an fahimci wannan sai ka tace mu'allaq mu'dal kuma mursal ina fata kun fahimci wannan to wannan shine mu'dal wannan shine mu'dal to mu'dal ba shi da dogon wasu bayanai kamar da muka ba da misali

na'am to ai babu mu'arada bale ai talbihi ana talbihi inda aka samu mu'arada ya da a matsayin Muhammad ita wannan ai ba mu'arada ba ce siffa ta siffantu da ita ka bambanta tsakanin abin da ya siffantu da siffa tana ya samu abu guda ya siffantu da siffofi hudu misali kai yanzu kana da wasu siffofi kila zama a matan guda biyar ina ba ta ta fahimta misali ya ce kana da siffa kaza da kaza da kaza da kaza to sai an ka samu wannan hadisi ya siffantu da siffar mu'allaq ya siffantu da siffa siffar mu'addal ya siffantu da siffar mursal babu cewa mu'arada kamar mu kawo hanyar tarjimi saboda siffa ta ya siffantu da ita kamar da mutum zai siffantu da siffa daya biyu uku za ka samu wani ya siffantu da siffa daya wani ya siffantu da siffa biyu to za ka sa ka yi tarbihi tsakanin waɗannan sifofin da su kwanta da su na na fahimci ba tarbihi za a yi ba na amma kamar yadda su kuka yi su kwanta da su na ba za mu karkata wurin sifa guda daga cikin wanda ke shi muka ganin kamar yadda ke ba shi da su eh wannan idan ka zo wurin bayani illa hadisi in ka zo kamar misali kana illa hadisi malamai suna cewa za ka ambaci illa da suka kasance aswa amma in kana son tsarin bayani misali kana son taƙaita bayani hadisi ne ya ƙunshi illoli masu ɗimbin yawa ciki ya sifatu da illoli masu ɗimbin yawa to in za ka hukunci za ka hukuma hadisin hukunci akan illar da ta kasance aswa misali cikin hadisi mun ka samu akwai rawi mun ka samu sayi ulkeji sannan mun ka samu kuma rawi maturukul hadis cikin hadisi sannan mun ka samu rawi kazzab sai mun tashi ba da hukunci na ƙarshe ba mu ce haza hadisi da saboda akwai illa afwani sai ulhid sai mu ce haza hadis mawdu ina fata fahimta in kuma kamar mun samu sai ulhid mun samu hadisi matruk misali sai mu ce in mun tashi ba da hukunci na ƙarshe ba mu ce haza hadisi da sai da mu ce da ifun jidda ko wahi ina fata ka fahimta wannan saboda haka nan idan za mu ba da hukuncin hadisi domin ka samu hadisi ya siffantu da siffar mu'allaq ya siffantu da siffar mu'dad da mursal to cikin su wace illa ce aswa wace siffa ce ita ce siffar mu'dad mu'dad saboda ka in zamu ba su sai mu ce hukunci sai mu ce haza hadisi mu'dad saboda za mu ambaci hukunci da aswa illa amma wani bayani wurin ambata siffofi za ta siffantu da mu'allaq ya siffantu da mu'adal kuma mursal amma in za mu yi hukunci akan karshe sai mu ce mu'adal saboda biya aswa illa baina eh, ila allati ma eh, wasafa eh, marat alaiha bi hadha alhadith na'am mu shiga cikin tadlis na'am mala yace wa ma ata musallasan nawani abinda yanzu na malam baharu ya kai shi sai yanzu ka magana ba ku bari ƙarshen ne ku yi tambayoyi ɗaya eh? don mu kare tadmin ɗin nan eh, tadlis suna da wani to ba ka riƙe tambaya ka riƙe ta ko ka ta so ka yi tambaya <laughs> wa ma ata mudallasan naw'ani malaka wa ma ata mudallasan abinda yazo akan tadmin hadisin mudallas naw'ani ya kasu kashi biyu na farko al-awwalu al-isqatu bi shay'in wa an yanqula amman fawqahu bi an yake na farko nau'i na farko al-isqatu bi shay'in rawi ya kada malaminsa ya kada malaminsa an yanqula amman sai ruwaya daga wani mutum wanda asama malaminsa amma sai ya umfani bi da lafazin an ko anna ina fata an fahimta na shi ka nufi da annan. ina fata an fahimci wannan to wannan wannan shine nau'i na farko sannan yace wasani la yasqituhu nau'i na biyu rawi ba zai kada malamin sa ba lakin sai dai abin da zai yi ya fi isnadin sai dai zai siffanta isnadin da wannan malamin sa yake ciki ina fata an gane bima bini la yan'arif da wata siffa wadda ba a san malamin su da ita ba sai ya koyi ya ambace shi da wata siffa wannan siffa mutane ba su san shi da ita ba <laughs> ina ba ta fahimta ya ambace shi da wata siffa bai kada sunan bai kada malamin sa ba ya shi amma ya ambace shi da wata siffa wadda mutane ba su iya gane wannan malamin wanda kila shi ɗaya san malami da wannan siffa amma malamin mutane ba su san shi da wannan siffa ba ina fata an fahimci wannan to wannan shine abin da malamin ambata a cikin anwa tadlis ya ambaci nau'i biyu kawai wannan ya ambaci tadlisul isnad da tadlisul shiyu da ambaci tadlisul kasiya ba da ambaci tadlisul afaf ba da ambaci tadlisul buldan ba da ambaci tadlisul sukut ba da ambaci tadlis eh, eh, siyazul ada kuma da ambaci tadlis hassul ada to amma saboda mafi abin da yake muhimmanci a san da su شيني تدليس جدا أكو تدليس الإسناد تدليس شيوخ دا تدليس التسوية أما ما لنا يعم بس تدليس جي كوي تدليس الإسناد دا تدليس شيوخ دا أم بس أفوى تدليس تدليس بشيني تدليس تسوية تدليس التسوية yanzu abin da za mu yi kokari mu yi bayani abin da malaka wa tadilis al-isnad da tadilis shiyukh sannan eh, duk da bai kawo tabilis ta ba saboda muhimmanci ne da za mu ambace shi ina fata amfani ta amma saura anwa guda biyar da sun ka rage su sai a basu ina fata an gane sai mu yi waɗannan guda uku waɗanda su ne sun fi muhimmanci kuma su ne waɗanda ruwa sun fi tadlisin isnad tadlisin shiyo da tadlis a tasiriya wa alaikum salam Mm-hmm. Mm-hmm. isnadu to wannan na fata ne ta ku tafi don saboda awsafuhu bima bihi na yana arif wannan shi ne shine ta'arif kabiliyat shiyo lalle wannan na nusha ku ita tafi ko da ka'ida wajen ta ta'arif kabiliyat shiyo bisa da isnaduhu bima bihi na yana arif ina fata wannan nusha ta ku afdal awsafuhu bima bihi na yan'ari wannan kuwa afdal yana fata fahimta shine ya kawo cikakken eh, dubbika eh, eh, ta'arif tadli ashulu to bari mu sake karanta sai mu fassara bisa nusha ku iri guda ce duka ga nusha baiti na nawa na'am na shirko na ce Na'am. wa ma aka mudallatan na abinda ya zo a kan tajlis hadisin mudallas nau'ani nau'i guda biyu da na farko al'awwalu al-isqati li shaykhi na farko shine rawi ya kada malaminsa yankula amman fawqahu sai ya ruwaya daga wani wanda asaman malaminsa bi al wa al ya da al wa al wasani nau'i na biyu la ya ba ya kada malaminsa ina fata an gane lakin sai dai ya sif ausafuhu zai siffata malaminsa da wasu siffofi bima bihi la yanharifu wanda ba a san shi da waɗannan siffofin ba bai shahara da waɗannan siffofin ba ina a na faddar to za mu fara na farko tajlisul isnad wanda mala ya ce al'awwalu isqatu li shaykhi wa an yanqula amman fawqahu bi an wa an na farko shine al'awwalu isqatu li shaykhi rawi ya kada malaminsa ya kada malaminsa wa an yaqula amman fawqahu sai ya ruwaya da wanda asaman malaminsa malamin malamin ta kenan bi an wa an da an ya umfani da an da an wannan shine tadlis al isnad saboda haka ta'arifin tadlis isnad kamar yadda malamin sun kace shi yadda malamai sun kace ta'arifin tadlis al isnad huwa an yarwi أن يروي الراوي رواية أن يروي الراوي رواية عن شيخه عن شيخه الذي سمع منه الذي سمع منه ما لم يسمع ما لم يسمع منه ما لم يسمع منه بصيغة بصيغة توهم السماع كأن وأن وقال نعم توهم السماع كأن وأن وقال ina fata an gane wannan shine ta'arif tadlis al islam gabanin nan na mata in baku ta'arif ya kan yi da tadlis a wurin malaman hadisi at-tadlis huwa ikhfa'u al-aib fil isnad ikhfa عيب في الإسناد والتحسين لظاهره والتحسين لظاهره مزاعيين wannan shine ta'rifi tadmin eh ai fil isnad fil isnad إخفاء العين في الإسناد وتحسين وتحسين لظاهره وتحسين لظاهره وأنا شيء تعريف التدليل wato an ga ta tadlis ikhfa'ul aib shine a koyi aibi fil isnad a cikin isnadi a koyi aibin da a cikin isnadi a koyi aibi da a cikin isnadi wa tahsin li zahiri sai a kawata zahirin isnadi in ka ji ba ka ga isnadi kamar lahiya da wuce amma akwai aibi ciki an boye ina fata an fahimta wannan shine tadlis إخفاء العين في الإسناد وتحسين لظاهره وسيما داو نوعي نفرق وشيني تدليس الإسناد كما يدى منك فلا كما يدى منك بعد تعريف انت كما يدى معلم يكونكم أنبتا تدليس الإسناد شيني أن يلوي راوي رواية أن يروي راوي رواية عن شيخه الذي سمع منه الذي سمع منه ما لم يسمع منه ما لم يسمع منه بصيغة فيهم استماع بصيغة فيهم استماع كأن وأن وقال إن فتن فنشونا وانا شين تاريخ تبليس الإسناد وطن راوي يوتر وعيا دقمالا من abin da bai biya daga malaminsa ba malami ne na ya yi karatu wurinsa yana da ruwa da yawa wurinsa amma wata ruwaya ɗaya ba daga gare shi ya biya ba ina bata an gane ba daga gare shi ya biya ba to amma in zai ruwaito ta wannan ruwaya daga malaminsa sai ya yi amfani da wasu kalmomi waɗanda ke nuna kamar ya jiya mubasharatan bisa kuma bai jiya ba kamar ya yi amfani da an da anna da kuma kala yake an daga malam to kowa bai shakka saboda kowa ya san malam ne nan kaga da ce haddasa ni ba bale haddasa na bale yayi ƙarya ina fata an gani. ina fata an fahimci wannan da ce haddasa na bale yayi ƙarya kuma ba ce sanye ba bale yayi ƙarya amma ce an an tana ɗaukar ma'ana daga malam ko ya san malami ne in yace daga malam kamar yanzu malam aliyu ya ce daga malam faruku ko ya san malam faruku malamin sa sani ina fata an fahimta kaga sai ka ɗauka magana zai faɗi ya jita daga malam faruku amma kila bai jita daga malam faruku ba darasi ne kila ya jita daga daga yunus shi yunus ya jiya daga malam faruku ya faɗa mai sai ce tafiya ya zo daga malam faruku sai kowa ya ɗauka ya ji shi daga malam faruku ta da ya karya ba sakon tabbas daga ya yanzu amma bai faɗa maka wanda ya faɗa mai ba shin sai ka ɗauka kila ya ji shi mubasharatan daga malam faruku ko kuma eh, kila kuma yana iya ɗauka wani ya faɗa masa don ya yi amfani daga amma in ya ce na jiya daga malam faruku daga nan ya saura cewa ya jiya ko kuma ya ce malam faruku ya bani labari kare kenan nan babu ya yi amfani da kalmomin da ka ɗaukar cewa lallai ya jiya da gani amma in yace an tana ɗaukar ma'ana biyu ko kuma anna ya ce haƙiƙa malam faruku kaga ce haƙiƙa malam faruku ba mu iya tabbata gare shi ya jiya ko wani ya faɗa mai ina fata an gane ko ce kala malam faruku malam faruku ya ce misali ya ce malam faruku ya ce kaga ba mu iya su shin ya jiya daga gare shi mu mubasharatan ko kuma wani ya faɗa masa to wannan shine تدليس الإسلام أن يروي راوي رواية عن شيخه الذي سمع منه راوي يروت رواية ما لم يسمع وان دقاء جيا دقاء دريش لن يسمع منه أما أدن دقى جيابا بسيغة التجي مسلمة وتسيقة تسيغة ودك ينون أنا من كما ياجيا سنة لك ياجيا كو دي جيابا كعان وعنا وقالا ina fata an fahimci wannan to wannan idan an ka gano ساكن مونا تدليس الاسناد تدليس الاسناد هنا ما لك وان ينقل عن من فوقه في ان وعن هنا فات ام فهمتي ام فهمتي ولا فولنا انا اسام الثقات اذا دائما هذه الثقات ما الا وانا تدليس كما يدعي امام حاكم يروي تشكيل معرفه علوم الحديث دقة سفيان بن عيينه سفيان بن عيينة عن الزهري يكي yake زهري ويا سفيان بن عيينة أنا تكن المجرى زهري yana cikin almajiran zukuri to yana cewa ani zukuri don istifani eh, bin yana wa suka a hayana wani lokaci yana yin tadlis yana tadlis a isna sufyan bin yana cikin almajiran Zukuri yana da ruwayi masu yawa wanda ya biya daga imamu zukuri ina ba ta fahimta sai ce an zukuri to da yake an zukuri sai ma ɗalibai sun ce fasila lahu yi an tafi mu ba sharatun min zukuri <laughs> da saboda galibi ina za da zukuri zai cewa haddasa na zukuri to da yake an zukuri to su ɗalibai sun ce malam muna tambaya shin wai kaki wani wannan hadisin da rashin daga zukuri sai da yayi shi ya ce a'a ban ja daga wani ne ba an ambaci mutum biyu tsakanin su da zuhuri yace na ja daga wani shi kuma na ja daga wani sannan daga zuhuri <laughs> to wannan yana tajjidul isnad ke da ibn wayra ne misali eh, hakim ya kawo shi cikin ma'rifatu ulumul hadith suka ce faƙila lahu asali asali mu ba shi wata ne zukuri sai ɗaya yi shiru Shin ka ji shi da rasu daga zukuri mu ba shi rasa ja daga zukuri da ibina o yana yin shiru sai ɗaya ce saboda zai karya sai ce a'a ba ji shi daga zuhuri ba na ji shi daga wane a fulani an fulani an zuhuri ta ga wannan tajlisul isnad walakin shi ibn wayna yana tajlis ahyan ya ta tajlis akwai cikin tarif ahli taqdis na ibn hajar fi maratibin mudallisin akwai maratibin ahli tadlis mudallisin to waɗanda ta dili su an ka'an ne ƙwarai da gaske kamar irin shi ni bin yana da su ni sauri suna ta dili amma ɗan kaɗan to irin wannan zai cutar da ruwayar zai cutar da ruwayar to wannan ta dili su isnadi kenan ta dili isnadi ina fata an fahimci wannan to sai na biyu mala ya ce wasani la yasqutu lakin yasif awsafuhu bima bihi la yan'arif na biyu shine la yasqitu baya kayar da shi baya kayar malami lakin yace sai dai yana siffanta malamin bi awsafin eh, awsafuhu siffanta malamin da wasu siffofi bima bihi la yan'arif wanda ba a san malamin da waɗannan siffofi ba kila malami ne mai rauni ne da inci ina ba ta fahimta malami ne mai rauni ne to ya san da ya faɗi suna nai mutane za su rasa cikin hadisi to saboda haka kuma dai sun yi karya da sai ko da yake kayan bada misali ya kamata mu bada alifi ne kamar da malamai sun kace masana تدليس الشيوخ والحديث الذي وصف الراوي بصفة لا تعرف عند الناس لا تغلق عند الناس فيسميه فيسميه أو يكنيه أو يكنيه أو ينصبه بشيء لا يعرف بشيء لا يعرف بشيء لا يعرف شيني أجد أكلمك دا تدليس شو شيني راوي يتفنت يتفنت ما لم ينسى وتا صفة يتفنت ما لم ينسى وتا صفة yadda ta kasance ba sannan na bace a wurin mutane sai ya ambace shi da wani suna ko ya ya ambace shi da wani suna ko ya ambace shi da wata alkunya wata kunya ko ya kamace eh, mai asunan dan kamala aliyu abu sumayya kamar mutum abu sumayya da kila na san shi mala aliyu ko san shi mala aliyu ba san ana kira ne abu sumayya ba sai da almajiri ne ya san yana da na kira ta sumayya to sai ɗaya ya taho ya ba da hadisi ya ce haddasa na abu sumayya sai mu kasa ganewa <laughs> Au! aw yansubuhu ko ya jingina shi da wani wuri kila mala aliyu asali ne kila daga daga sokoto amma mafiyan mutane ba su sani ba sai in ya tashi ko kuma misali asali ne daga kano mafiyan mutane ba su sani ba sai sai haddasana alkanawi kaga ya da sawu bai karya ba mala aliyu daga kano ne sai sai haddasana alkanawi sai ya batar da mutane shi ne sai ya siffanta shi da wata siffa wadda malami bai shahara da ita ba ba san shi da ita ba to wannan shi ne kujilisi ciwo kuma suna haka nan idan malamin na da yana da illa shi yasa muka ce muku misali a ɓoye aibi wajen ta'arifi ta duniya ikhfa'ul aib in isnad amma sai ya bayyana isnadi zahiri ne kama yana da kyau amma ya ɓoye aibi ina fata an fahimci wannan to wannan shine tadlis a shiyo a shiyo to misalin tadlis shiyo shine wanda abu mujahid alqari abu mujahid kamar da eh, alhakin ya kawo misali cikin ma'arifatu ulumul hadith shi wannan ƙari ne yana ruwaya daga ɗan abu dawuda abu dawuda shi na da suna ne abubakar abdullah Bini, abi dawo abubakar kunya sai abubakar suna ne abdullah Bini, abi dawo to rashin sa a shi abdullah malami abu mujahid alƙari da shi abu shi abubakar abdullah bin abi dawo abu dawo da wanda kuka sani ne a sujistani sahibu suna. to ɗanai na ciki ne ana kira ne abdullah kunya ɗane abubakar to rashin sa'a shi wannan ɗan abu dawo da da'i baba ne cika amma shi da'i kamar yadda ali ibn madini da babansa ali ibn abdullah al madini ali ibn madini imam wa thiqa walakin abu da'i abdullah sannan kuma an karbi al'akari mahaifi shi a thiqa da shi a da'i ha abu dawuda ma an tambaye shi game da tsanin shi fa huwa da'if kamar da an ka tambi aliyu bin madini game da baba ne su duk kusan da wani sun kama da sai kamar sa ce inna hum da'if da'if da'if saboda amana ce ta ilimi ba boye ta ina ba ta bayyana wannan sai ka fara karatun littafin jahu wata ajin za ga abubuwan ban mamaki sosai to na'am to shi abubakar abdullahi bin bin abu dawud da asibistani da aisul hadith to wannan abu mujahid abubakar bin abi dawud da malamin sani. to in yana son ruwa hadisi da gare shi sai ya koye shi don in ya faɗi suna ne wanda an kasance da shi abubakar abdullahi bin abi dawud to nan take mutane za su gane shi sai su yi raddin hadisi to in ya to sai ce haddasa na. abdullah bin abi abdullah saboda abu dawo da ashe abba abdullah kaga abi abdullah kenan ina fata an fahimta sai jingina shi ya ɓoye wajen sunan baba nan kada a gane sai ce haddasana abdullah bin abi abdullah kaga daidai ne saboda abu wa abba ne abu dawo da kai kuma abi abdullah sai ce haddasana abdullah bin abi abdullah da mutane da yawa su ɗauka wani ne can daban sai dai kawai ya samu ya wuce a ɗauka a karɓi hadisi sai <laughs> ina ba ta mai tsada to bai san mai cewa na bincike ba ya ha gano wannan abin da ya ta dilibi shi ne bai da imamu haƙƙi ya bayani a cikin ma'arifatul ulumul hadisi yana fata an fahimci wannan to wannan shine takaice game da tadlisu shi sai tadlisu suya wanda shine afwa tadlis wanda za mu yi bayani ne